Assalamu alaikum barkan mu da haka bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda ake dawo da postin ɗin da aka goge a facebook kamar yadda wani ya tambaya gashi nan yadda yake cewa assalam ya ake dawo da postin ɗin da aka ɗora shi a trash na facebook so yadda ake dawo da postin ɗin da aka goge ko kuma aka tura zuwa trash na facebook ba wani wahala bane ba bari mu yi misali ku gani yanzu misali kawo kan profile ɗinka za a ga posting ɗinka kamar haka to bari mu yi misali da wannan posting na biyun ai kun ga daga wannan na farkon sai wannan ba to bari mu yi misali da wannan ɗin za ka taɓa layuka ukun nan kowa ya sani idan ka zo gogewa za ka iya move to trash gashi a nan so in ka zo gogewa ma za su ce maka idan ka tura wannan postin din zuwa trash ba zai gogu ba har sai bayan kwana talatin zai tafi zuwa trash ɗinka ne bayan kwana talatin automatically zai goge kanshi ba tare da ka je ka goge ba idan kuma ka so za ka iya ka shiga activity log ka goge shi kafin wannan kwana talatin din ma'ana in yanzu yanzu nake so in goge in na move to trash sai in tafi activity log in shiga trash in goge shi so yanzu mu bari mu tura shi zuwa trash in kamar yadda ya tambaya so yanzu haka mun tura posting din zuwa trash bari mu gani kun gani ya tashi daga wannan wurin dama shine posting na biyu gashi kamar yadda kuke gani ya tashi a wurin so in kana so ka dawo da shi ba wani wahala bane ba still da ka zo kan profile ɗinka kamar haka ga wasu layuka guda uku a nan wannan layuka uku su ne za ka shiga kamar haka in ka shiga ga wani guri da aka rubuta activity log so shine za ka shiga nan kamar haka dama trash muka tura shi to sai ka zo ka shiga wannan trash nan ba a chip nan ba wannan trash shine za ka shiga ga shi kamar haka so in ka shiga zai nuno maka shi a haka ne so yanzu mu ɗauka cewa posting ɗin da muka turo su zuwa trash suna da yawa a nan gurin kaga a haka ba za ka iya gane wanne ne kake so ka dawo da shi ba ko kuma wanne ne kake so ka goge. So za ka zo ka taɓa wannan layuka guda uku na gefen kowane posting domin dubawa. In ka taɓa zai nuno maka wannan fuskar sai ka shiga wannan biyu ɗin gashi nan. In ka shiga biyu ɗin nan zai nuna ma to kun ga wannan shine posting ɗin da muka turo shi yanzu yanzun nan zuwa trash. So in ka zo nan ya nuno maka su a haka to yadda za ka yi ka duba kenan. ka ga wani posting ne daga ciki kake so ka goge ko kuma ka mayar da shi kan profile ɗinka so domin mai da shi profile ɗinka still za ka taɓa wannan layuka guda uku sai ka taɓa wannan gurin da aka rubuta restore to profile gashi kamar haka so yanzu kamar yadda kuke gani successfully ya koma zuwa kan profile ɗinmu bari mu duba shi ok bai bari mu yi refresh to bari mu gani kun gani gashi nan dama shine na biyu yanzu haka mun dawo da shi daga wannan tashin so amma fa ka sani idan da ka goge eh, posting ɗinka ka tura shi zuwa trash har ka bari ya yi kwana talatin wata ɗaya kenan baka je ka dawo da shi ba to automatically zai goge kanshi ne ko ka je ba za gani ba ya kamata ku san da wannan sannan kuma kana so ka ɓoye posting ɗinka ne daga nan kan profile ɗinka baka so a ganshi kuma baka so bayan kwana talatin ya gogu in ka zo nan ba wai zaka move to trash nan gurin bane a'a wannan move to achieve gashi nan shine gurin da zaka tura bidiyon ka kamar haka shikenan zai tafi achieve gashi shi ma za ku gani bidiyon ya bar nan amma kuma in muka zo kamar haka yadda muka bi ɗazu muka zo kan achieve ɗin gashi nan za mu gan shi a nan gashi nan mun yi restoring ɗin shi profile zai koma bari mu gani so kun ga ya dawo wannan shine hanyar da za ka dawo da post ɗin da ka goge shi in dai bai kai kwana talatin ba a cikin facebook ɗinka da fata wanda ya tambayar na ya ga bidiyon nan mun gode da kasancewa da mu da kai sai mu haɗu a bidiyo na gaba assalamu alaikum Sunana Abubakar sadiq ni ne mamallakin channel ɗin a TV. Ga duk mai tambaya zai iya yi mana ita ta wannan number a ta akan kan screen. Za ka yi mana tambaya akan kome in insha Allahu in dai mun sani za mu yi bidiyo kuma za mu tura maka ka gani a duk yadda kake. Kawai abin da muke da bukata a mana subscribe, a danna ƙararrawa a zaɓi all domin samun bidiyoyinmu sababbi da zarar mun ɗaura. Mun gode, mun gode sosai. Sai mu haɗu a bidiyo na gaba.